الحمد لله الذي فسر بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجاء لنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن سنته وابتدى إلى من نزع أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم muna uku ga watan ba dan babban farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da ainihin wato shida wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ainihin wato biyar a wannan masallaci na tunawa da shehun malami malam muhammad babu musau allah ya allah ya masa rahama wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan manjinawa a cikin wannan gari na gosau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wanda aka ce ni Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka faɗa a littafin nan na rahama Allah ka haɗa wanda aka faɗa na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya tsare mu daga gare shi a kafin mu shiga karatu akwai wata matsala da ta taso muhimmiya ne kamata in fara da ita wannan matsalar kuwa ita ce akwai wasu daga cikin gwamnoni da suka ba da hutu a jihohinsu a arewacin najeriya dangane na abin da ya shafi watan ramadan ina ganin an ce ko da jihar bauchi da katsina da kebihu da kano ko to da kowa da kowa ɗalibai kuma an hankali yanayin da ake ciki na rayuwa da watakila an ɗan yi ƙarancin bacci da daddare saboda ramadana gari ya waye wanda da yake da ƙananan yara an san kafin a tashi a shirye shiryen da za a tafi makaranta akwai takura da sai wasu daga cikin wa'annan gwamnonin sai suka ba da hutu ga ɗaliban Sabon mamaki sai muka ga wato ƙungiyar addini ta kiristoci wato kan ba za mu yi rashin adalci ba ko kana alaƙa da kiristoci za ka san cewa ba duk kirista ba ne yake da alaƙa da kan kuma ya yadda da ita a matsayin ƙungiya ta addini ta jagoranci shi ƙa'idar da Allah ya tsora muke wa la yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu mun sani akwai da yawa daga cikin kiristoci a ƙasar nan da suna so a zauna lafiya ba sa son rigima ba sa son tashin hankali hatta faɗuka tashi da fafutukar da ake ta ƙoƙarin yadda za a yi a zauna lafiya a yankin nan a harkar tsaro ni na sani za ka samu akwai da yawa daga cikin kiristoci da suke ba da tasu gudunmuwar saboda ita matsalar tsaro matsala ce ta kowa da kowa ba matsala ba ce ta wani ajiye ni na san wannan da ni na san waɗanda ake da alaƙa da su a matsayinsu na kiristoci a jihar kaduna za ka ga wani abin har gida suke zuwa su same mu su ba da shawarwari kaga ba za mu yi rashin adalci ba saboda wasu daga cikin 'yan kan sun ɗauki wannan matakin hukunta jikin kirista hutu ɗin da wasu daga cikin ma'aikata wa wannan kai ɗalibai wasu jihohin a nan arewa kuma galibin inda suka ba da wannan hutun guri ne za ka samu al'ummar musulmi ita take da population mafi yawa sai ga shi ita wannan ƙungiya ɗin wanda ya shafi suna maganar cewa za su fito zanga-zanga wata ku ita za ta tafi kotu to abinda muke kira zuwa ga su al'ummar wato kiristoci a najeriya ita kan da take so ta amfani da wannan damar su ta fahimci ba